amanar su amanar su samu a zaɓa kuma a zaɓi mai tarbiyya wacce hankali zai kwanta da ita amin insha Allah ne ba da ya bai bi izinin Allah zan yi bayani insha Allah Allah tabbata mana da alkhairi ina ganin bai kamata ki shiga damuwa ba dan ba na zuwa wurin saboda na tabbata da cewa kina da masoya da yawa waɗanda kuma koyaya ba za su kasa zuwa wurin ba domin ki kyakkyawa ce abar so ce ga kowa su wanda bai samu da haka ko biki zo guri na ba na san ki kuma ana zuwa gurin ki da kuwa ina da tarin masoya amma ba su kai ka ba domin kai din na daban ne a wurina. me kai ma ka jira idan lokaci ya zo ka san yi min da yaren da zan gane baiwar Allah kuna goyon bayan ba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 komi aka kwaso ni ne ni ne laifi na ne laifi na ne to shikenan tunda haka ne zan bar garin kawai zan yi nesa da ku in ni nisa da ku shikenan shikenan ba za wani abu ma ƙara cewa wai ni ne ba ni shikenan kawai goga saboda ina ma faɗa zaka ce zaka bar mana garin idan ka tafi gogawa zai ba mu abin da za mu ce da kai muka dogara da Allah muka dogara goga hmm? ya za ka yi ka ce za ka tafi ni ba tafiyar ka ce damuwa ta ba a nan gabana ma da raina da lafiya na kana gani na baka fasa abubuwan da kake yi ba na shaye-shayen kan nan in ka je nesa kuma ya za ka yi kenan goga ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kuna maganar taimako a nema gurin Allah goga ai dama a gun Allah ake nema za mu dogara ga Allah ba komai zama dogara ga Allah Allah zai bamu yadda za mu yi tabbata kina da yakinin cewa dukkanin magana da za ta fito daga bakina gaskiya ce na riso domin ban da wata riba a rayuwata idan na wani karya to idan har ba zan wa wani karya ba ai bai kamata kuma a ce mata da nake sare zan iya aurenta kuma ita ma mata karya ya ban haushi na riso. wannan dalilin ya sanya na yi alkawari bi iznillahi ba zan miki karya ba a cikin batutuwa na idan lokaci ya zan bayyana miki komai insha Allah za ki daga gare ni haka ne to kai wani sharaɗi kake ji idan da matar da zaka aura inda cika ta dace da ta da ka aure ta kumari ta lalace to a zahirin gaskiya ta kwarkwance irin dukkanin sharaɗin da ya kamata a ce mace ta cika na aure ta kin cika su amana ce. Abu na farko ina so na auri mace mai addini. Ya damke amana. Kuma ina da yaƙini. Da ce tsira duk. Kina da alaƙa da addini da bisa dare. Mai roɗe roɗe mai zane. Abu na biyu ina son na auri mace kyakkyawa. Kuma ba ƙarya ke kyakkyawa ce. ko ba za tabbas amma na riso akan da. dukkanin mutumin da ya same ki a matsayin mata na tabbata zai godiya zai gode wa Allah bisa wannan nema da Allah ya masa ginta dari abu na uku haushi ina son na aure matar da take so na so na gaskiya wanda ya amsa sunansa so domin ita ce za ta rike amanar su. Waɗannan shirɗin su ne muhimmai. Harshe ke fitar zance. Amma ko wani guda ɗaya wanda ni a na nake kallon sa a matsayin jigo shine kawai nake ji a raina kamar biki cika ba. Menene shi? Gaskiya ba zan boye miki ba. Tufa jiki Yesus. Tun tashi na na da burin na auri mace wadda take ƙasa da ni. Tamkar amana ce. Bi ma'ana ya talakawa mara gata. Wadda a zahiri na fita wadata da iko. Ba don komai ba, ina so ne koyi da sunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan kika bibi tarihi, mafi yawa daga cikin auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yi za ki ga aure ne na tausayi ba wai dan su matan sun yi daidai da shi ba to wannan gaskiya shine abin da nake da buri ke kuma baki daga cikin waɗanda suke makaskanta domin kina da wadata kina da komai a duniya amma na riso akan damka ai wannan ba zai zama dalili ba na cewa ba za ka aure ni ba saboda abin da ake so shi ne duk wanda yake son ka da gaskiya to ka so shi da wannan gaskiya idan ka aure shi kai ma ka yi jihadi kuma shi ma lada ne gaskiya ne babban abin da nake so ki sani hajaran na san ki da gaske na san za ki ji dadin wannan kalma abin da ya jinkirta da ni in ambata miki ta tun a baya har na kawo wannan lokaci akwai wani dalili da sa ba zan iya gaya miki shi a yanzu ba ki bani dama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 Masha Allah, Malam Sa'ad ne? To dama akwai magana da nake so zan yi da kai. Ok, to to. Kaga kaga yanzu dai a gidan nan kai ne babba. Ko ba haka ba? An ce babban uwa magajin uba. Akwai buƙatar kai tunani mai kyau ne yadda za a yi kai ma ka samu sana'a da za ka rike kanka da ita saboda ka kula da mahaifiyarka da kuma ita 'yar uwarka. Ko da larurar take damanta tana buƙatar agaji. to amma dai kafin nan akwai kan abinci da na zo da su suna cikin mota kaga wannan kuma aiki ne na katti tunda lafiya lau na same ka na san za mu iya ɗauko su mu je mu shigo da su yanzu tukunna tambayan ki nake yi shin wai waye ne wannan mutumin da yake mana wannan ɗawainiya a cikin gidan nan Tun yaushe kike da alaƙa da shi wanda har ya san al'amuran cikin gidan nan? Amma ni ma ban san shi ba. ki san shi ba. Amma kuma yake ta mana wannan ɗawainiya a cikin gidan nan? Hmm? Amma tun da ce miki ban san shi ban san shi wallahi. Aha, Umaira. Ba ki san shi ba to sanadin waye har ya zo nan gidan yake mana wannan abun? sanadiyar ta ne umma ganki sanadiyanki kuma da cike so ki raba min hankali na biyu ne hmm? kin ce ki san shi ba kin ce kuma sanadiyar ki ne hmm? <coughs> ina tunanin na san ko wani zai ba da shaida akan cewa ba na ƙarya ke ce farkon wacce za ki fara ba da shi a kan cewa ba na ƙarya. To shi kenan. Na san ga can yana waje yana jiran ki sai ki tashi ki je ki same shi. Kina ji nan? riso a kan damka ga wanda ya laminta. Shi maza 'yar albarka.

su amanar su kace da Allah wata alfarma zan nema a wajen ka bismillah wani abin da ya faru ne ranar shi ne na ce idan Allah zan roƙi alfarma kaka faɗa wa kowa ya zama sirri tsakanin ni da kai ana so kowa ya san cewa na ji wannan wajen karki damu ba ina zuwa gidan nan ne domin wani ya san haka ba ina zuwa ne domin in ba da gudunmawata saboda haka kada wani abu ya daga miki hankali insha Allah babu mai jin wannan abin daga gare ni amma to me dalilin da yasa kake zuwa gurin saboda in kana yawan zuwa din yana tuna min yana sa ina tuna abin da ya faru a wancan gurin ne zuwa na ba wani abu ne saboda nima yanzu dan cikin gidan nan ne saboda mahaifiyarki ta tabbatar da cewa nima ina da damar zan iya zuwa gidan na kowane lokaci da haka karki samu damuwa kuma insha Allah wata rana zaki manta da wannan abu zaki samu sassauci to amma me dalilin zuwa idan kina da tunanin cewa ina yin waɗannan abubuwan ne saboda wata bukata ta duniya ko a gare ki ko a gurin wani naki kin yi kuskure dan ba haka bane To amma duk ina abubuwan da kake me dalilin yin su? Ina yi ne don Allah, saboda na ƙudiri niyyar samar da farin ciki a fuskokin ku da zakatan ku baki da wannan kawai shine kawai na dauka cewa wani aiki ne Allah ya ɗora min kuma ya kamata na sauke shi. Da komai. Bayan nan na samu labarin cewa wannan ciwon idan naki ba da shi aka haife ki ba daga baya kika same shi suna fara magana da inda nake ganin cewa insha Allah za a fara baki magani in ta kama miki aiki inda rabo wata rana insha Allah ki ba za ki dawo daidai kamar kowa Amin ya rabbal alamin ba kuma. A'a, da ka shi. Karɓi mana, ai bai kika tambaya ba, kika san me? Ka tambaya kika ba. Shi ke nan, ki gaishe su. To, salamu Amanar so, da ah, so. Yau da umma. Gaskiya na yadda kowa ya dogara ga Allah ya isan masa. Gaskiya ne. Saboda wannan bawan Allah da ke gani, Allah ne ya turo shi domin ya taimaka mana. Ba shakka. yanzu kin ga dai duk wani kayan abinci da muke bukata yana nan an sauke an kawo alhamdulillah mun gode wa Allah kuma ina ai sana'an da ke ta gurin an yi kaza ita ma ya ce min in je in zauna in yi tunanin duk sana'ar da nake so in zo in faɗa mishi a gaskiya na yi farin ciki to yanzu dan Allah goga da wannan bawan Allah da Allah ya kawo shi da wancan wanda ka kawo shi ka ce a lalle sai ya auri Humaira dan Allah wanne ya fi ma. Ka duba fa ka ga wannan yanda yake mana ka duba wancan tun da ya zo mana gaisuwa har yau bai waiwaiwa ƙara dawowa gidan nan ba. Yanzu kuma ga wani baiwa daga Ubangiji Allah ya kawo mana shi. Gaskiya umma wannan ya fi. Ah, to, ko kai fa? Ah, ya Ko kai fa? Hanyar Allah ai tana da yawa. Allah mun gode maka. Alaikum salam. Kinda, mm, Amma Humaira gaskiya hannun mutumin ƙwarai kuwa ƙaunar ki yake Son ki yake So kuma? Ba so ba dai Kawai yana yin komi ne saboda Allah amma ba wai don soyayya ba. Na yadda Humaira don Allah yake yi amma duk da haka dai. akwai ƙauna a tsakanin. Amma ba soyayya tsakanin da shi. Ni duniya ba kalmar da na fi tsana ma irin kalmar su. don Allah ku daina mun maganar soyayya in kuma har don soyayya yake yi to tun ruwan da ya daina kira Allah da ka Allah ya mutum ya zo yana so ya shigo da ni gari amma kin zo kina nema ki mun bakin ciki wannan ai bakin ciki na yumma gaskiya ne Ha? haba wannan ai bakin ciki ne haba umma Umaira wannan al'amarin a tattara barwa Allah kawai shi zai bada mafi alkhairi a ciki شيء كذا ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല kun shanye min miji sannan kun shanye min ya ya zo ma ya ganna abu ya gaga sometimes when the destiny is to ruin your soul there is no checking for the backup sometimes when the calamity fall in your role there is no retreat and no surrender but the consequences are how to survive and how to be escape for the role waye suriki duk da haka zan baki lokaci wallahi ni kaina abin ya ban mamaki har min da hankali a tun lokacin da ana ga mun bana iya cin abincin cika ciki Waye suruki producer sadiya uwar soro and executive producer musa idris gana script writer isiaku magic assistant director Jisar Dauna, story and directed by kamal h mai katifa waye suruki yadda da inganci ko wani abu sai a a yi bincike a kansa amma waye surki ai ba su fara duba tukuna kai mm duba ki gani kinga ni dai karfa mun a ce a ai kinga daya biyu uku You will check out, but you find out the whole fallout. Why is it?